ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar 18 ga watan ramadan 1434 wacce ta yi daidai da 27 ga watan yuliyo shekara ta 2013 muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta ɗari da goma sha uku ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin <clears throat> yadda hawariyawa suka tambayi annabi isa alaihi salatu wasalam cewa a saukan masu da abinci daga sama annabi isa ya tsoratar da su kamu da kuma fishin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su ittaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah in har ku kun kasance mutane ne mumine suka ce a'a ba wani abu yasa ba muke nema muna so idan aka saukar mana da abinci za mu gasgata annabcinka sannan kuma za mu kasance daga cikin masu shaida irin wannan ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda ya zo a cikin musnad imam ahmad bin Hambal rahmatullahi alai shawa wata rana sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce da shi ud'u rana rabbak an yaj'ala safa dhahaban ka roƙa mana ubangijinka ya mai da dutsen safa ta zame zinariya idan kai haka mu ko muna maka alkawarin zamuyi yi imani da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yayi yunkuri zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai jibrilu ya sauka alaihi salatu wassalam yace da shi ya rasulallah lallai mahalicci subhanahu ta'ala yana maka sallama irin ta 'yan aljanna yana cewa da kai mutanen nan akwai sharaɗi abin nan da suka nema matukar an maida da dutsen safa zinari ba su yi imani ba Allah subhanahu ta'ala zai shafe su gaba ɗaya daga doron ƙasa sai dai maimakon kai wannan addu'a mai zai sa ba za ka roƙa musu Allah tuba ba amma an baka zaɓi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to bar wannan gara Allah ya shirya mani su su kasance masu gane gaskiya irin wannan a mawaƙif da yawa za ka samu irin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tafi garin ta'if an jife shi a wurin an masa ihu jini ya kwararo daga cikin jikinsa ya cika takalmansa Allah subhanahu wa ta'ala sai tura masa mala'ikan da yake shi ne aka bai wa tsaron duwatsu na duniya aka tambayi annabi ya ce laushita la'atbaktu alaihimul bai. annabi in kana so sai in sauke ma mutanen nan duwatsu guda biyu ya zanto a wayi gari babu wani mutum mai rayuwa a doron ƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'a kada a nike su Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryi mutane na dan su basu sani ba to kaga sakamakon addu'ar da annabi yayi alaihi salatu wasalam sai ka samu uba kafiri ne amma da mumini kamar Abuja ɗansa misali Ikrima kafiri ne baban amma kuma dan mumini misali kamar Walid bin al-Mughira babansa kafiri ne amma Khalid misali mumini ne kamar amru bin al-as as din dan wa'il kafiri ne amma amru din shi mumini ne kamar ummu kulsum diyar walid ita mumina ce amma ubanta kafiri ne wannan sakamakon addu'a na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam a don haka sai annabi isa yana ta tsoratar da su cewa a'a sunnar allah subhanahu wa ta'ala idan aka saukar da aya mutane suka bijire ba su yi imani ba to galibi abin da yake faruwa akan shafe gari ne gaba daya to gashi nan amma da suka matsa annabi isa ya musu wannan bayani suka kiji sai ya karkata sai ya roki Allah gashi nan samu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma duk da a cikin sanadin hadisin akwai Lais bin Abi Sulaim malamai sun yi maganganu a kansa a lokacin da suka matsa suka ce lallai lallai annabi Isa ya roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kowa ya yi azumi na kwana talatin irin wannan magana an samo daga Ammar ibn Yasir radiyallahu an daga wani mutum ne Bani Aish wanda ya zo ke ba da labaran haka bayan sun yi azumi na kwana talatin sai suna cewa da shi to ai inda mutum muka yi wa aiki lallai dole ya ba mu wani abu ba za ka roƙa mana ubangijinka ba ya saukan mana da wani abinci da za mu ci daga sama aka ce sai abincin ya sauka da abincin ya sauka sai wani mutum ana kiran shi sham'un wannan duk yana cikin isra'iliya din da suka zo daga wahab wanda ya halatta a rawaito su a hakaito kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban awariyawa ana cewa da shi shamun sai ya ce to annabi ga wannan abu da kai addu'a ya sauka annabi isa sai ce to ku zaɓi wani mutum daga cikin ku kuri wanda zai je ya buɗe wannan teburin na abinci mu game ke kansa sai shi shamuna aka ce sai ya ce da annabi isa ai wannan al'amari babu wanda ya cancanta ya yi wannan in ba kai ba tun da kai ne kai addu'a kai ne ya kamata ka bude. amma sai aka yi musu sharaɗi za ku ci abincin nan a inda kuka ci shi a nan ne za ku bar shi ba za ku yi guziri ba ba za ku ɓoye ba ba kuma za ku tafi da shi gida ba in kun yadda da wannan kowa ya zo ya ci abincin nan sa suka ce sun yadda to amma ƙarshen al'amari sai ya zama na an samu ha'inci daga waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukan musu da azaba kamar yadda ya sharɗanta masu don ya tabbata a cikin hadisi daga Abdullahi ibn Am as hadisin mawqufi ne yana cewa inna ashadda nasi azaban yawm al salatatu anfar ko asnaf mutane waɗanda suka fi kowa tsananin azaba ran al mutum ne guda uku na farko almunafiqun akwai munafiqai saboda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira sannan mutane na biyu ashabu isa mutanen annabi isa waɗanda suka nemi a saukan musu da abinci bayan an saukar da abincin amma kuma suka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala sannan mutane na uku su ne alu fir'aun wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab Allah subhanahu wa ta'ala sai ce qala Isa ibn Maryam Isa dan Maryamu sai ya ce alaihi salatu wassalam Allahumma ya Allah rabbana ubangijinmu sai bawahi yana cewa Allahumma wannan munada ne bin nida'i mahdhuf sannan rabbana nida'i ne na biyu ma'ana kaman ya ce ne ya Allahu ya rabbana amma a ƙa'ida ta malaman nahu ba a haɗa Allahumma da ya'u sai dai a garurar shi'riya misali a cikin waƙe wannan ana iya cewa ya Allahumma inni idza hadathun aqu inni idza hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma a cikin waƙe misali يا الغلامان اللذان فر إياكما أن تغتابانا sharra, amma idan ba waka ba ba za ka haɗa ya'un da kuma ainihin munada ba saboda ita wannan mimun ta Allahumma ai ce ta tsaya a madadin wancan ya'un na nida'i ina fata muna fahimta shi yasa ibn malik ke cewa wa aksaru allahumma bit ta'widi wa shadda yallahumma fi qaridi ma'ana in a waka ne wannan ya halatta amma a magana ba za ka ce yallahumma ya rabbana ba don haka shi yasa sai aka kawo mimun aka share yawo annabi isa alaihi salatu wasalam yace ya allah ya ubangijin mu anzil alaina ma'idatan minas sama ya allah ka saukan mana da wani abinci daga sama in an ce ma'ida malaman kufa suna cewa ma'anan shi motsi abin da yake zai dinga motsawa daga kalmar mada yamidu ma'idatan ma'ana mai motsawa ka saukan mana da wani abinci sawa'an na jinsi na abu ne wanda zai kai ya motsa ko ko a'a ya Allah muna dai so ka saukan mana da wani abinci minas sama daga ainihin sama masu iya magana suna cewa la'allaka bakin in hamamatun yamidu biha ghusnun min al-aiki wa ilu ma'ana mada yamidu wa alqa fil ardi lawasiya Anta mida bikum domin gudun karta motsa da ku ina fata muna fahimta idan ka saukan mana da wannan abinci daga sama kunu lana idan abincin nan malamai sun kai ruwa rana wurin fassarar id in an ce ada ya dawo ya'udu yana dawowa iyada ziyara ko dawowa mai hikima yana cewa aidun bi ayyati halin jita ya aidu bima mada am li amrin fika tajdidu in an ce aid duk abinda zai dinga kaiwa ya dawo misali abinda za a dinga tunawa da shi duk shekara shekara sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi da aidi anan ma'ana iza Allah ka saukan mana da wani abinci daga sama wannan abinci zai kasance mana abin wa'astuwa ne wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da idi bi ma'ana salatan wata sallah wacce duk shekara za mu dinga yin ta wasu malamai suka ce idan abinda ake nufi ma'ana kamar remembrance abinda duk shekara za mu dinga tunawa to ayyan makana ko dai wa'azi ne misali ko dai sallah ce ko kuma abin da za a tuna in dai an ce idi shine duk abin da zai dinga nanatuwa a duk shekara shekara ko kuma duk wata wata ko kuma duk wani zango zango aidan li awwalina Allah ka ba mu wannan abinci ya kasance abin da za mu dinga tunawa da shi ga na farkonmu wa akhirina da kuma na ƙarshenmu wa ayatan min sannan ka mai da wannan abu ya kasance aya ce gare mu warzuquna Allah ka azurta mu wa anta khairur raziqin kai ne mafi alkhairin masu arziki idan ka azurta malamai sai suka saba kamar da aka samu riwaya daga mujahid da hasanul basri radiyallahu anhuma suka ce ma idan nan Allah bai saukar da ita ba inna ma misali ne ya buga to wasu malamai kuma suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ma'ida wannan kuma ita ce zance ko magana mafi rinjaye ma'ana maganar mujahid da Hassan na da rauni radiyallahu anhuma maganar da jamhuri suka tafi a kanta ita ce Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ma'ida babban dalili Musa bin Nusayr ɗaya daga cikin tabi'u na lokacin da aka zo a cikin daula ta Banu Umayya a lokacin da ya shiga ainihin garin Andalus an ce ya samu wani balli na wannan ma'ida a lokacin eh, binan Sulaiman bin Abdulmalik ya kai masa mutane suka taru suna ta kallon wannan teburi saboda girmansa da kuma adonsa da kawansa ashe da wannan kenan za mu ga cewa lallai yadda suka roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa kuma ya saukar da abin da suka nema sai dai kuma wannan aya da suka nema ba ta zame musu alkhairi ba sai ta zame musu sharri muna fata Allah ya mana tsari qala Allah يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله الله سبحانه وتعالى سيتي inni munazziluha alaikum lallai ni mai saukar muku da wannan abinci ne kamar yadda kuka nema daga sama amma da sharaɗi. faman yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirce bayan saukar da wannan abinci daga cikin ku fa inni u'adhibuhu to lallai ni zan azabtar da shi azaban wata irin azaba la u'adhibuhu ahadan min alalamin azabar da ban taba azabtar da wani mutum ɗaya daga cikin halitta ba ma'ana daga cikin talikai ba wannan ha'un na biyu na la u'adhibuhu ana irabinsa maf'ulun mutlaq domin ha'un ne ya'udu alal masdar ma'ana kamar an ce ne fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibu ahadan ma'ana ba zan azabtar da wani mutum ɗaya ba daga cikin talikai irin wannan azaba da zan azabtar ba ya tabbata a cikin sahih muslim rahmatullahi alai hadisin abdullahi ibn yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ayan nan da take cewa rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim da kuma in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk sai yake cewa al'ummata al'ummata al'ummata sai Allah subhanahu ya aika da Jibrilu alaihi salatu ya ce ka gaya masa da sannu za mu yaddar da shi a cikin al'ummarsa ba za mu yi masa abin da ransa zai ɓace ba game da al'ummarsa wannan hadisi ne yana cikin muslim rahmatullahi alai da wannan kenan za mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubuwa da dama wanda ba bai baiwa sauran annabawa ba domin dukkanin annabawa zaka ga sautari su sukan yi tsere ne wurin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala amma shi ko annabi alaihi salatu Allah sai ce da shi wa sawfa yu'tika rabbuna wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu Allah zai baka kuma in ya baka sai har kai ka yadda ma'ana kenan in baka yadda ba za a ta baka har sai ka gamsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam طيب جاشنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله الحق إن كنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام malaman tafsiri sun saɓa game da tun daga can yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ujibtum har zuwa ƙarshen sura da ake magana shin wannan al'amari a nan duniya ne yake faruwa ko ya faru ko ko a'a ran alkiyama ne Ibn jarir rahmatullahi alai ce wannan magana a nan duniya ne dalili kuwa saboda magana ta zo ne da lafazi na mazi duk in ka duba zaka ga iz qala allah ya ce da lafazi na madi sannan abu na biyu sai yake cewa wannan abu ya faru ne a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaki annabi Isa zuwa sama alaihi salatu salam, sai wannan abu ya gudana amma qatada radiyallahu anhu yake cewa a'a wannan magana ce wacce yake za ta faru ran alkiyama sannan kuma ibnu kasir shi ma rahmatullahi alaihi ya karfafi maganar katada na cewa wannan magana za ta faru ne ran alkiyama saboda hadisin da ya tabbata a ibnu asakir ya rawaito rahmatullahi alaihi daga abu barda ya ce ya ji abu musa al-ash'ari radiyallahu anhuma yana cewa idza kana yawmul qiyama idan ran alkiyama tayi Allah subhanahu wa ta'ala yudhakkiru Isa bi ni'matihi alayhi zai tunatar da annabi Isa ni'imomin da ya masa ya ce na maka kaza na baka kaza na ma kaza to a an anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka ce da mutananka waɗanda na aike ka wurin su riƙe ka Allah da kai da mahaifiyarka koma bayana wannan abu zai faru a kiyama kamar da ibnu asakir ya kawo Shi ne a can Allah yake cewa ma kana li basharin أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أشكي نند ونن حديثي زامو فينتي سياك إما wannan abu ne wanda yake zai faru ran alkiyama kamar yadda hadisi ya nuna idan Allah subhanahu wataala ya masa wannan tambaya hadisin sai ya nuna cewa dukkanin tsiganin jikinsa duk inda gashi yake a cikin jikin annabi isa sai ya tsuro ya tsaya saboda tsananin firgici da timuwa da kuma fitina irin ta al'abin na kiyama sai ya zo mala'ika sai ya sakko sai ya kaɗo kiristoci gaba ɗaya su tafi wurin allah subhanahu wa ta'ala annabi isa alaihi salatu wasalam ya barantar da kansa ya daga cross ya karya shi ya ce ba ni na umurce su da irin wannan magana ba in duka an gama wannan ba sai gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai a dauke su gaba daya sai a je a sanya su a wuta Allah ya mana tsari ashe kenan da wannan zamu fahimci wannan magana kamar da katada ya ce hadisi ya tabbatar abu ne wanda yake zai faru ran alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kira annabi Isa zai turke sa sai ya ba da ba'asi a cikin mutane gaba ɗaya sannan kuma hadisi ya tabbata cikin siha da sunan alƙiyama ba za ta tsayu ba ba ce annabi Isa alaihi salatu salam sai ya safko zai karya ainihin wannan cross da suke bauta zai karkashe aladu dukiya za ta yawaita sannan kuma zai barrantar da kansa daga cewa shi ba Allah bane daga ciki wanda Allah ya sa ya gane ya gane ya kubuta wanda kuma ya kafe ya ce a'a shi bai gane ba to in ya ƙi ba zai ƙi gani ba da wannan sai aka samu waɗanda akwai shakku a cikin zukatan suna cewa wai su ba su yarda da wannan hadisin ba annabi isa zai dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin to zai dawo ne da annabta bayan annabi ai ya ci karo da wannan aya ko ko matsayin mai zai dawo sai mu ce da kai mai tambaya shi zai dawo ne jaddada tafarki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu wassalam ya ga umar dan khattabi wata rana radiyallahu anhu da wani balli ballan takadda na attaura yana karantawa fahmarra wajhun nabi sai fuskar annabi alaihi salatu wassalam ta kada ta ja sai yake cewa a kitabun a kitabillah wani littafi za ku ɗauko bayan littafin Allah لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني da Musa ɗan Imrana abin alaihi salatu wasalam yana raye babu wani al'amari da zai yalwace sa face ya bi ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kuwa idan ya tabbata hakan ga annabi Musa shi ma annabi Isa babu abin da zai yalwace shi face sai dai ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ga aya karara wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أشهد دكان أن بواقع Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawarin su na cewa in annabin nan ya zo za su taimake shi za su tallafa masa za su yi dakon da'awarsa ashe kenan annabi isa ya dawo ba wai zai dawo da wani annabci bane sabo ba a zai zo ne ya jaddada abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ya riga ya tabbata wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun ashe kenan annabi ya riga ya tabbatar da wannan sannan annabi Isa alaihi salatu salam zai zo ya jaddada wannan magana shine Allah subhanahu wataala ke cewa wa id qala Allah ya Isa annabi ka ambaci wannan yini da Allah subhanahu wataala zai ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne da bakinka kace da magoya bayan ka cikin mutane ko riƙe ni da ni da mahaifiyata allola guda biyu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kaga ba zai yiwu ba saboda ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun qalu takaza arrahmanu waladan subhana bal عباد mukramun kenan kaga zai barrantar da kansa zai wanke kansa qala sai ya ce subhanak ya tabbata a cikin hadisi Allah subhanahu ta'ala shi zai masa ilhamin wannan kalma kai tsaye sai ce tsarki ya tabbata gare ka kamar yadda irin wannan zai faru tsakanin Allah subhanahu ta'ala da mala'iku qalu subhanak ما lana ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا wa وكانوا قوما بورا su ma za su barantar da kansu Allah zai tambaye su domin a cikin mutane a yau akwai waɗanda mala'iku suke bauta to Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mala'ikun shin ku ne kuka ce da mutane su bauce ku su riƙe ku koma bayana su ma abin da za su ce subhanak tsarki ya tabbatar maka ma ya kunu bayyuwa ya zamo gare ni an aƙula in faɗi wata magana ma laisa bi haƙ abin abinda ni na ba gaskiya ba ce ba bayyuwa in faɗi wannan magana in kuntu qultuhu faqad alimta in har ni ne na faɗi wannan magana Allah ka riga ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ni kuma ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub lallai kai ne masanin abin da ya fako sannan akwai malamai daga cikin a'immatul qurra wanda suke karanta innaka anta allamul ghuyub da ainihin yiwa ainihin ghainun kasara ina fata muna fahimta ashe da wannan zamu fahimci kenan bai yiwuwa ga wani annabi wanda Allah subhanahu wataala zai aiko ya zo kuma ya ce da mutane ku riƙe ni ni ne abin bauta ku saki Allah subhanahu wataala ba zai yiwu ba shi yasa duk annabin da ya zo zaka ga abin da yake jaddada wa mutane ku raba kanku da shirka kada ku hada Allah subhanahu wataala da wani kowa yayi kokari yayi aikin da zai fishe sa wanda zai kubutar da shi duk abin da ka aikata ya dai zamana karka yadda a ce kai shirka da Allah subhanahu wataala gashi nan saboda maganar tana da girma a wurin sa bai natsu ba sai ya ci gaba da cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم بنشي دسو أبو با illa ma amartani bihi face abinda ka umurce ni da shi menene ka umurce ni da shi an yabudu Allah rabbi wa rabbakum shine wannan badal ne ko kuma atfu baya shine ma'ana ko bauci Allah mahalicci na kuma shine mahaliccin ku subhanahu ta'ala kowane annabi in ka duba abin da yake fara kiran mutane kenan inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min kabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi a'budu Allah inni lakum nadhirun mubin an ibudu Allah wattaquhu wa ati'un kaga abin da yake kira mutane an ibudu Allah ko bauci Allah duk kowane annabi da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya yi sa zuwa ga mutane maganarsa ta farko kenan ba ta wuce wannan magana wa ila adin akahum hudan qala ya qaumi ibudullah wa ila thamud akahum salihan qala ya qaumi ibudullah وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله kowa زي شيء أبو الله سبحانه وتعالى sai aka samu wasu wai masu da'awan islama a yau a cikin musulmai wai suna cewa sai suka yi riko da wannan ayoyi suka ce ai har yanzu wani hukunci annabi har ya rasu bai umarci mutane da ai wani hukunci ba kawai abin da yake so ayi tauhidi a don haka so a wurin su ba a yin sallah ba za a yi azumi ba babu zakka babu hajji sai dai tauhidi kawai a ta tauhidi shine abauci Allah amma duka waɗannan abubuwa sai ni nan yi magana da shi a nasarawa menene yasa ai saboda wai shi Allah ya ganar da shi wani ilimi wanda babu wanda ya gano sa sai shi har akwai wacce aurenta ya mutu saboda mijin ba ta kashin tsiya yake saboda wai tana sallah wai ba sallah ya kamata ta yi ba kamata ya a ce wai ta gane tauhidi tukuna saboda tana sallah suka rabu baya ga wannan kuma zina a wurin su halaliya ce saboda wai su ahalul haqiqa ne ba ahalul shari'a ba wai su suna da wani ilimi wanda yake sun yi intawau ala ilmin sun kunshi wani ilimi wanda babu wanda ya gano a cikin al'umman nan gaba ɗaya sai su don haka wai zina kai ne a wurinka ta haramta amma su a wurin su wannan halaliya ce sannan wai da a ce mahaifiyar mutum za ta yadda ya ba ta sadaki yana iya aurenta saboda hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht har zuwa can karshen aya wai wannan ku ne a wurin ku ya haramta amma mu da muka gano abun ba haram bane a don haka mahaifiyarsa shi in za ta yadda ya ba ta sadaki yana iya aurenta Maganar yar uwa ma ko yar uwan ɗan waye a wannan ba wannan duka ya halatta a don haka giya ma wurin su an ɗauki ƙur'ani zaka ga wai ana fassarawa ana ihu ana harigido ana hayaniya sannan kuma ana shan giya cikin mai to shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ya faɗa ya ce innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira don mutumin da ya rayu daga cikin ku zai ga abubuwa daban-daban wanda bai san su ba bai taba ganin su ba Shi ne halin da muke ciki a yau wani kuma shi ya gano ma kuma ya ce wai shi wai musulmi ne da'awar tana nan tana yawo yanzu a cikin jama'a wai shi bai yadda da sallar la'asar ba bai yadda da sallar juma'a ba wannan la'asariya da juma'a ta banzar da kuke yi ban san inda ta samu asali ba haka yake faɗa sannan kuma aka gano wani shi kuma ya gano abin da babu wanda ya gano shi kuma bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daban-daban kullun ya'malu ala shakira to duk irin waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarinsu a cikin hadisi wanda yake ya malamai dai sun kai ruwa rana wurin magana ingancinsa amma zance mafi inganci hadisi ne wanda yake na da asali ya tabbata yahudawa sun karkasu gida saba'in nasara sun karkasu gida saba'in da biyu wasa taftariqa ummati ila salatin al'umman nan za ta rabu gida gida saba'in da uku amma sai ce kullu hafin nari illa wahida duk saba'in da biyu duk yan wuta ne sai ƙungiya guda ɗaya wace ce annabi ce ma ana alaihi wa ashabi wanda ya tabbata akan abin da nake akan sani da sahabbaina waɗannan su ne yan aljanna to in har ya zamana cewa ba san zuciya za a bi ba ba mu da dalilin da zai samu yi sabani babu dalili in ka ɗauki kalmatu shahada wa kum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ba yana cin qur'ani ba kana da wani abu da zaka kawo wanda yake koma bayan sa idan ka ɗauki muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk annabin da yazo gashi yanzu muka karanto magana annabi no inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allah ita ce la ilaha illa Allah wattaquhu shi Allah wa ati'uni ku yadda kuma ni annabi ne shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana da inda zaka sauna abu sannan ka dauki zakka da abin eh, abin in ka dauki sallah ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun in ka dauki zakka sannan kuma da ainihin Sallar ma a can wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u uma ma'ar raki'in in ka ɗauki hajji walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man ilaihi sabila ba duka an samu su ba to amma fasali kuma yadda za a yi musu galan bawul sai an koma dauki misali wanda bai yadda da manzon Allah ba alaihi sallam in kace da shi ina ka samo kiran sallah sai ce ai yazo zo cikin alqur'ani wa idza nadaytum ila salati takhuduha huzwan wa la'iba in kun kira zuwa ga sallah to mun yadda kiran sallah ya tabbata a cikin alqur'ani da ya tabbata amma yaya sigar ta tabbata <coughs> sigar ta ina aka samu ta yana iya cewa da ka to ai sallar nan dama can ai ana yi an ganta Allah subhanahu ya bada labarin annabi Isma'il وكان يأمر آله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية يا بعد الأبار النبي موسى ينا صلى وأقم الصلاة لذكري يا بعد الأبار النبي عيسى ينا صلى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت عيا فأي وانا صلى دا ما كان أن سامو أناي تقود أكا سامو أناي kai in bacin ta hanyar manzon Allah ta ina kake da sanin yadda aka yi waɗancan suka yi sallah an fahimci wannan duk tsiyarka ta hanyar waye ka san an samu labarin sallah to ai shine hadisin da kake musa waye ai shine hadisin babu ƙari babu rage shine abin da kake gudun sannan Qur'anin ma in kace baka yadda da hadisi ba to Qur'anin ma ka rushe shi baka yadda da shi ba irin wannan al'amari yana nan yana ta yawaita cikin mutane wani wai da ce wai wai da abun ya girma sai ce kai ya ma dai gano Qur'anin nan ma ba ba da mu yake magana ba saboda ai Allah cewa wai inna anzalnahu mun riga mun saukar ai anzalnahu fi'ili ne mali tunda aiki ne da ya riga ya wuce da mutanen can ake ba da mu ba kaga wani kuma ya gano shi ce kai shi bai ma yadda akwai Allah ba ma Allah karama mu da bata shi yasa yana daga cikin addu'ar da annabi yake alaihi salatu wassalam Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal gina yana daga cikin rantsuwar da yake yi alaihi salatu wassalam in abu ya girmama sai ce la wa muqallibil qulub a'a na rantse da wanda ke juya zukata saboda tana hannun mai rahama in ya juya abinda kake ki sai ka wayi gari kana so abinda kake so sai ka wayi gari baka so kafiri sai ya shigo musulunci musulmi Allah ya tsare sai a wayi gari ya ridda duk yana ɗaya daga cikin juye-juyen da Allah yake subhanahu wata'ala na zukata don haka sai mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukan mu in kuntu qultuhu faqad alimta in hanni ne na fada ka riga ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah ku bauci Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum kuma ku wa kuntu alaihim shahidan ni in ji annabi Isa na kasance makiyayi mai shaida ne a lokacin ma dumtu fihim lokacin da nake raye a cikin su akan su duk abin da suke yi ni na riga na shaida na tabbatar da irin ayyukan da suke yi amma falan ma tawaffaita ni a lokacin da ka anshe ni zuwa gare ka ya Allah kunta anta raqiba alaihim kai yanzu kai ne ka zamo makiyayi akan su wa anta ala kulli shay'in shahid sannan kuma kai ne ka kasance mai shaida akan su in tu'azzibhum in tu'azzibhum فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سيأتي قبل cewa عليه الصلاة والسلام in tu'adhibhum Allah in zaka azabtar da su fa innahum ibaduk su dai ba wata tsiya bace bayinka ne ya Allah wa in taghfir lahum in kuma zaka yi masu gafara fa innaka antal azizul hakim lallai kai ne mabuwayi kuma mai hikima akan duk abin da ka shimfiɗa ya tabbata a cikin hadisi wanda aka samo daga ainihin Abu Dhar wa in kana a cikin hadisin akwai Jisra bintu da Jaja Bukhari rahmatullahi alaihi ya ce indaha ajaib tana da abubuwa na ban mamaki amma Imam Zahabi da Ibn Hibban wattaqaha sun ce mata ce nagartatta tana cewa Abu Zarrin ta ji daga gare sa radiyallahu anhum wata rana ya ba ta labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raddada wannan aya ya dinga sallah da ita har kusan fitowan alfijiri a wata riwayar dai da aka samo a cikin busra abin nan jisra din tana ciki tana cewa Abu Zarrin ya ba ta labari wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune a cikin masallaci sai mutane suka yawa sai ya shiga gida bayan an watse sai ya dawo ya dinga sallah da wannan in tu'adhibhum fa innahum ibaduk in tu'adhibhum har alfijiri ya fito Abu ya yace ni ma ina sallah muna cikin wannan sallah sai ga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma shi ma sai ya kafa tashi sallar kowane daga cikin mu yana yin sallah wa kansa da muka idar bayan an idar da asuba sai abu zarrin ya ce da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhuma don shi yana ɗaya daga cikin mutanen da ba a yi masa iso wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka tambayan mana annabi alaihi salatu wasalam mai ya faru ya dinga ta wannan aya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim menene ya faru annabi ya dinga sallah da wannan aya ita kadai ya karanta ya je ya dawo Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ni ba zan tambaya ba kai kai ka tambaye shi ce don Allah ina gama ka da girman Allah bi abi anta wa ummi ka tambayan mana mai yasa annabi ya wannan aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai je tambayi annabi annabi sai ce na yi addu'a ce ga al'ummata Allah ya tsamar da su fitintinin da za su faru ran alkiyama ashe kenan kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake bayani yace kowane annabi da Allah ya aiko Allah yakan bashi addu'ar da zai yi Allah ya ansa da yawa daga cikin annabawa so da za sun yi nasu addu'an Allah ya ansa amma ni na ajiyata wa addu'an sai ran alqiyama saboda iri na da kai waɗanda za mu je gaban Allah da manyan zunubai amma kuma akwai wani hadisi kuma wanda ke bada tsoro yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan kiyama ta yi za a zo da ainihin mutane fa yukhadhu zatal yamini wa zatal shimal ai dama da su ai hagu da su ai can ai can annabi sai ce ummati ummati al'ummata al'ummata sai a ce da shi la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san abin da suka haifar ba a bayanka ma zalu murtaddi na ba da ai ba su gushe ba face mutane ne waɗanda suka yarda a bayanka sun sauya abin da ka bari sun bar abin da ka ɗaura su a kai a wata riwaya za a zo da wasu mutane sun san ni na san su za su ganni in gansu fayuqalu baini wa bainahum sai a sha makance tsakanina da su sai a ce annabi karka damu ai waɗannan mutane sun riga sun sauya a bayanka sai annabi ce fa suhqan suhqa in abin haka ne Allah ka raba ni da su ka nisanta ni da su akwai mutane daga cikin al'umma wanda kuma za a yi haka da su to muna fata Allah ya mana tsari shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da ku kun san abin da ni na sani la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira wallahi da dariya za ku karanta sannan kuka ne za ku yawaita saboda sanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala akan ku na uquba da kuma rahama to amma saboda ba mu sani ba sai mun wayi gari Allah mun mai da shi abokin wasa mun wayi gari muna fito na fito da Allah kai idan ka duba dukkaninka wa fi anfusikum afala tubsirun in ka duba kai dukkaninka gaba daya in Allah ya so yanzu sai dai a murginar da kai a kwantar a taya mutum nawa aka yi haka wani na nan shi yanzu kai kila kana tunanin ba ni da kuɗi yanzu wani shi ba ta kuɗi yake ba a kokari yake idon nan da kake gani da shi ina ma zai gani da shi wani kuma yana nan a kwance shi yunƙurinsa, tafiyan nan da kake yi ina ma yayi tattaki irin naka to amma kai duk kamanta duk ba ta wannan kake ba wai ka koma kai ɗan adam kai ne kake fito na fito da Allah to wallahi ya kamata mu hattara mu ji tsoron Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana inni la akhshakum lillahi wa atqakum la ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoron sa in ka koma wasu wurare annabi saboda tsananin tsoron Allah da sanin gawurtarsa ya kasance idan ka rabe shi kakan ji cikinsa yana rukuki kamar tukunya ta tafasa saboda tsananin tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam sannan furfura suka keto masa aka ce shifta ya rasulallahi ka tsofa saboda furfura ta ke to shayyabat ni hudun wa akawatuha ai ba wai tsufa bane na shekaru ko na wahala a'a suratu hudu ita ce ta tsofar da ni da ita da yar uwarta irin su idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat idan shamsu kuwirat saboda duk wanda ke son ya ga kiyama a surata to ya karanta irin waɗannan surori Allah ya mana dacewa qala Allah qala Allah hada yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ran alqiyama haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum wannan ita ce yinin da masu gaskiya gaskiyarsu take amfanar da su Dahab yana cewa yawma yanfa'ul muwahidina tauhiduhum ranan da masu tauhidi waɗanda suka kadaita Allah subhanahu wata'ala a ranan wannan yini gaskiyarsu take amfanar da su ana kuma karantawa qala Allahu hadha yawma shi yasa mai shatubiya ke cewa wa yawma bi raf'in khuf wa inni thalathuha ولي ويدي أمي مضافاتها الأولى معنى إمام نافع شينا شوى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين amma ba ka saba a duk gaba ɗaya kowa ya karanta hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan ita ce yinin da masu gaskiya gaskiya su take amfanar da su lahum jannatun gare su akwai aljannona tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin ta khalidina fiha abada masu dawwama ne su tabbata a cikin wannan aljanna Allah ya sa muna ciki radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi subhanahu wataala dan ya riga ya bamu labarin irin su a can والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ألا يا يدد سوسوما سن يدد الله سبحانه وتعالى ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ke kina mai yadda da abin da za a baki sannan kuma ke a bace wacce ki an yadda maki daga wurin Allah subhanahu wataala kaga wannan ba ba kananan mutane bane wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah roƙa mani Allah in kasance tare da kai a cikin aljanna ran alqiyama yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud taimake ni akan kanka da yawan sanya goshi a cikin ƙasa ma'ana ka yawaita sallah ka yawaita sujjada ka yawaita ainihin ruku'i ka yawaita ainihin abubuwa na aikin alkhair a don haka tajri min tahtihimul anhar ƙoramu suna gudana daga ƙarƙashin su khalidina fiha abada masu dawwama ne a cikin wannan aljanna khalidina ana kiranta halul lazima ma'ana su sun lazimci aljannan aljannan mata lazumce su radiyallahu anhu maradu'an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi zalikal fawzul azim wannan shine tsira mai girma saboda duk abin da kake nema dama babu irin aljanna shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man khafa adlaja don mutumin da ya ji tsoro ya yi tafiya cikin dare bi ma'ana ya tashi ya bauci Allah cikin dare idan tsoro ya rufe ka zan rayu ko ba zan rayu ba zan kai gobe ko ba zan kai ba ka tashi ka yi bauta cikin dare wa man adlaja don mutumin da ya yi bauta cikin dare balagal manzila haƙiƙa ya isa gida ala ku saurara inna sinatallahi ghaliya kayayyakin Allah suna da tsada ala ku saurara inna sinatallahi aljanna lallai kayan Allah sune aljanna to aljannan nan kuma mana bayanin yadda take huffat bil makari wa hujibat naru bi shahawat duk abin da rai bai so shine aikin aljanna abinda zaka ga da sarƙaƙiya da wahala shine aikin aljanna amma abinda rai ke so zaka ga shine aikin wuta mun fahimta to Allah ya mana tsari lillahi lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli shay'in qadir irin wannan shine na hudu a cikin sura wanda Allah subhanahu wata'ala ya nanata قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء سننجبك الآن ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما sannan gaba kaɗan alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yu'adhibu man yasha'u wa yakfiru liman yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir nan kuma sai sake nanatawa lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kuma ƙasa wa ma fihinna da abin da ke cikinta duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai mai iko ne akan kowa wannan aya ibnu kathir yana cewa akwai raddi akan jahamawa waɗanda ba su fahimci alqur'ani ba waɗanda suke cewa Allah yana ko ina kamar yadda ibnu kathir ke cewa yace kamar yadda yake ce ne wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah dai subhanahu wa ta'ala shine Allah a cikin sama sannan kuma shine Allah a cikin ƙasa hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wani mai suna irin sunan Allah babu ashe kenan kaga wanda bai fahimci aya ba sai ce maka lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin da abin da ke ciki da mulkai gaba daya na Allah ne wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala yana ko ina idan ka duba qur'ani gaba daya babu aya guda daya da ta ce Allah yana ko ina galibi gaya abin da zai ce maka wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku to ma'iyya cikin Qur'ani guda biyu ce akwai al-ma'iyya bil ilm akwai al-ma'iyya bin nusra Allah yakan kasance tare da wasu bayi da taimako shine inna Allah ma'al ladina taqaw والذين هم محسنون qala kalla, inna ma'iyya rabbi" Allah yana tare da ni da taimako zai taimake ni sannan akwai ma'iyya bil ilm wannan kuma yana kasancewa da kowa daga cikin bayinsa alam ta alam annallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum Abdullahi ibn Abbas da Sufyan ath da Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu suka ce bi ilmihi da saninsa wane ne kai sanar alqur'ani Abdullahi ibn Abbas annabi sai da ya masa addu'a ce Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Allah ganar da shi addini ka sanar da shi abubuwa yadda suke ana kiran shi turjumanul qur'an yana cewa game da kansa babu wata aya da ta sauka da inda ta sauka da dalilin saukanta da a yanayin da ta sauka da kuma kanwa ta sauka face ni ɗan abbasu na santa da kuma na san wani mutum da ya ɗaran mani sanin alkur'ani da na yi takakka na je na ƙaro ƙur'anin aurinsa to kaga duk wanda zai ce ƙur'ani a yau bayansa ne to shi ga abin da ya faɗa kai kuma hatu burhanakum in kuntum sadiqin muna fahimta to da wannan zamu ce sura ta zo karshe kuma sai ya zama an dace lokaci shab da shab kuma yayi to kafin mu shiga filin tambayoyi kun san akwai alkawari da muka ɗauka tsakaninmu da Allah ba tsakaninmu da Khamis ba na cewa akwai gidauniya da zamu yi na dubu hamsin da muke nema a kullum to ni dai gatawa wasu ba mamaki baki ne ba san provision din da muke yi ba mun ce akwai littafi na ashi'atu was sunna ku ne muke so Allah ya ba ku ƙarfi da karsashi na ɗaukar nauyin wannan littafi a sanya a yada duk mutumin da Allah ya shirye shi da kai ya fi ainihin a baka tarin jajayen raƙumma don haka karka yi ƙasa a gwiwa karka bari shi ɗan ya rinjaye ka wani shi wurin tallata ya yakan sai da gida ya ce ga tashi gudunmawa mu ba gidanka muke nema ba karkace ka ba mu dubu ɗaya muna son ƙasa nan mu samu ashirin da biyar sama mu samu 25 in kuma ya ɗaran mu haka to mun ma Allah godiya to da haka za mu bude fili na tambayoyi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت assalamu alaikum tambaya na shine menene falalar sallar idi kuma yana da kyau mata su dinga halarta ko su zauna a gida su kula da girkin abinci ya tabbata a cikin sahih ummu atiya ta ce radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana umurtan mu da mu fita idi wal nukhrij awatiq mata suma yan mata su fita wal da kuma masu al'ada wal yashhadna khaira wa da'awat al muslimin su shaida su halarci alkhairi da kuma addu'o'i na musulmi ashe da wannan zamu fahimci aidi yana da falala kuma ana son mu fitan mu kwanmu da kwarkwata har mata da suke da al'ada kowa ya fita wallahu a'lam wannan tambayan ta na biyu ce wani hijabi ne aka bani amma kuma an yi rubutu da sunan Allah a jiki ya halatta in dinga sallah da shi kawai ko kuma ya zan yi da nagode ga hijabin nan to bai halatta ba ko da dai ya zo a cikin al'anwarul muhammadiyya an yi tambaya akan ya halatta a rubuta abu irin yadda ake sawa a jikin mota ko a jikin bango ya ce bai halatta ba a don haka rubuta irin wannan hijabi sunayen Allah a dinga sallah da shi wannan bai halatta ba don ba a samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ba babu kuma cikin mu wanda ya kai shi son Allah da tsoron Allah inda an samu yayi to da kaga mu ma sai mu ce zamu yi to don haka tunda ba a samu ba a bashi a kona wannan shine yafi Assalamu alaikum Allah ya taimaki malam kuma ya ƙara malam hikima da basira. Malam na kasance mai laifi ne ga iyayena, to idan zan nemi gafaransu zan bayyana musu irin laifin da na yi musu ne kafin in nemi gafaransu ko kuma zan ɓoye ne sai na nemi gafaransu. To, idan da za ka bayyana ɗin da ya fi, amma in ya zama na haka da girma, sai ka je ka ce baba baka aikin gafara a can wasu shekaru na maka ba daidai ba. abin ya dame ni kuma na ma Allah godiya da ya zama na bai anshe ka ba har yasa zan iya zuwa in nemi gafararka baba ka duba girman Allah ka yafe mani irin ayyukan da nayi in kai haka wannan ko da shi ya ce bai yafe ba to Allah ya yafe maka in kuma ya matsa ya ji menene to sai ka gaya masa ai uba ne da ɗa babu wani abu a ciki Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam na karanta wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tusallu ila alqubur wa la tajlisu alaiha kuma gashi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yake to malam ya wannan al'amarin yake assalamu alaikum abinda ake nufi kada a kirkiri ginin masallaci a wurin kabari amma in dama kabarin na wurin masallaci ya mamaye shi don kusan masallaci Allah ya bashi wani irin karfi za ka ga an fara masallaci ko makaranta kaɗan kaɗan kaɗan sai ya zo ya mamaye wuri kamar yadda muke fatan Allah ya sa wuraren nan na yankin mu masallacin nan sai ya mamaye su insha Allah muna wannan addu'a to in kabarin na wurin masallaci faɗaɗa shi yasa kabarin ya shigo wannan babu laifi amma ya zamana kawai kabari inda yake aje a gina masallaci a wurin to wannan shine ya haramta a yi sallah a ciki amma in in the process wurin faɗaɗa shi ya zanto dama yana wurin masallaci na wurin sai aka ya aka game da shi to wannan babu laifi malamai suna ganin halaccin a yi sallah a ciki amma a kirkiri masallacin ne a wurin da kabari yake to wannan shine haram ina fata kuma an fahimta wannan ta ce assalamu alaikum wannan tambaya ta ita ce malam shekara na talatin da takwas aiki nake yi a banki ina matukar buƙatar Allah ya bani miji na yi aure ina da manema amma burinsu kawai su ga sun biya buƙatarsu da ni sai naki daga ƙarshe na samu wani wanda yake so na da aure tsakaninsa da Allah ya zo ne daga ƙasar waje yana da hali amma ba musulmi ba ne ya ce zai musulunta idan na yarda zan aure shi na gabatar da shi ga iyaye na sun ki amincewa to ki ta addu'a Allah ya maki zaɓin abin da yake shine alheri amma galibi galibi irin wannan abu bai cika haifar da ɗa mai ido ba domin ni nan an zo mani da kata-kata irin wannan da yawa kuma ni dai ban ma san dai tsallan da mutum sai ya yi tsalla ya tafi wata duniya can ba bayan duk in gajera kake so akwai ta cikin jama'a ka in ma mace ce kake so akwai anan to amma ka ce wai sai ka tafi wata duniya can ka yi wucin gadi ka je ka kewayo galibi yana haifar da matsaloli a don haka ki nemi Allah zaɓin sana'ar khairi saboda shi yana iya yin cewa zai iya musulunta domin shi ya samu ya aure ki kuma daga baya ya zo a tsinci wani al'amari daban wanda yake muna fatan Allah ya tsare ki da wannan hali kuma in ma Allah bai kulla da shi ba din in iyaye ba su yarda ba kuma shi din bai musulunta ba ko kuma ya musulunta to mu dai muna miki addu'a Allah ya baki wanda yake shine alkhairi a duniyar ki da lahira waɗanda kuma suke irinta su ma Allah ya basu wato ainihin kininsu a duniyar nan da kuma ya kasance ya haɗa su a ran alkiyama tare na'am wannan ya ce assalamu alaikum mala idan mutum ne ya zo yin sallah sai ya samu an yi raka'a biyu kamar sallar azahar la'asar magriba da isha'i to lokacin da zai rama malam ya zai rama zai kawo fatiha da sura ne ko zai kawo fatiha ne kawai to wannan ita ce qadiyan da ake kira itmam da kuma qada itmam ita ce cika sallah qada ma'ana ramko to yadda mu muke yi kaman a malikiya kasan nan shi ake kiran shi qada ma'ana idan ka zo ka samu magriba raka'a biyu misali sai ka tashi za ka ramo kaga ai kana karanta fatiha ne da sura a bayyane kake ko a asirce na a bayyane to wannan shi ake kiran shi qada'i ma'ana ramako kenan su a wurin malikiya raka da ka zo ka samu ta farko ita ce misali eh, abin nan ta ma'ana yadda ka samu jerin sallah kaman dai haka aka fara da kai ta farko ita ce ta farko ta biyu ita ce ta biyu ta karshen ma kuma ita ce ta karshe ko kuma a'a ka mai da gaba baya ka mai da gaba baya a don haka yanzu rama ko za ka yi sannan itmam wanda yake shine kuma riwayoyi suka fi ƙarfi a ciki idan ka zo magariba ta wuce ka raka'a ɗaya to idan ka tashi raka'an nan da ka samu ta biyu a wurin liman to kai a wurin ka ita ce ta farko ta uku a wurin liman ita ce ta biyu sannan wacce ka rasa ita ce ta ukunka don haka kuma raka ta uku ana kawo ta a menene a asirce don haka sai ka yi asirce wannan duka riwayoyi sun tabbata a cikin bukari riwaya mafi karfi ma ita ce riwayar itma domin ana samun matsaloli tsakanin matasa wani ce ai shi ba haka a duka riwayoyin suna nan sun inganta eh amma itmaf din ya fi qada'i karfi wallahu a'lam ce assalamu alaikum malam game da sujadan da ake yayin da mutum yake karatun alqur'ani sai ya zo daidai ayan da ake sujada ya ce malam bai san me ake fada a cikin sujadan ba to ko da ya ce Allahumma taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud alaihi salam ko kuma ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi ghairi min ghairi hawlin minni wala quwwa wato koye wannan koye wancan duk wanda yayi ya inganta ko in kana a cikin dai sanadin maganganun akwai lin a ciki amma malamai suna ganin babu laifi lin dinsa saukinsa ba zai hana ainihin a yi amfani da shi ba wallahu a'lam sai wannan ta ce malam assalamu alaikum ina mafanin fatan alkhairi a cikin wannan watan mai albarka ni dai bazawara ce ina da 'ya'ya uku kuma ina da 'ya mace wanda tana da wani mummunan ɗabi'a na ƙarya da kuma fita waje ta yi mu'amala da samari kenan don haka don allah malam ina roƙon baran addu'a ubangiji allah ya canza zuciyanta da ɗabi'anta zuwa ga kyakkyawan ɗabi'a tana baran malam ya sa ta addu'a da ita da 'ya'yanta to wannan mata an ce ta kawo qur'ani sadaka guda biyu muna fata Allah ya saka mata da alkhairi sannan akwai wani bawan Allah shi ma daudawa an ce ya kawo qur'ani guda goma muna fata Allah ya saka masa da alkhairi a wannan magana da take wannan mata ta rubuto ta ne cikin harshen turanci sai mala ya fassara a bazawara ce kamar da ya bayani tana da ƴaƴaye guda uku ita wannan diyarta ƙasa take da shekara sha shida to kaga yanzu 'yan majalisa da suke ƙoƙarin haramtar da auren 'ya wacce ta gaza shekara abinan to yanzu ga 'yan sha tana fita tana harkokinta wani provision gwamnati ta yi domin ta kare ita wannan mata uban yaran nan ya rasu su kuma marayu ne ita ce cinsu ita ce shansu menene gwamnati ta tattala wa irin waɗannan mutane ko kawai ba a kallon irin wannan yanayi sai dai a ce an haramta aurar da 'ya'ya shekara 18 kaga wannan yahudanci ne saboda yanzu yadda abu ya canza yanayin abinci da ake ci da kuma kayayyaki na banna kana iya ganin 'yan shekara sha biyu tana jini ta balaga in ta balaga misali tana jini ta isa aure kai a matsayinka na uba ya ce sai a ta jira sai ta cike shekara sha takwas wannan hayaniya ce kawai maguzanci ne da yahudanci don haka kamata ya yi abinda muke expecting daga cikin wurin 'yan majalisu musulmai su opposing wannan idea aggressively sai ba su yadda ba amma abin ta takaici saboda lalacewa wai an samu wani dan majalisa ya koma consequence shi kawabunsa a ƙasa wai yana ta kuka a mai aikin gafara wai shi wallahi bai farga ba sai da ya yadda cewa eh a haramta wai sannan ya gane musulunci wai wai wai abin nan you can imagine kind of the people we are voting mutanen da muke zaba don haka shi sa nake cewa ba ruwanmu da ka kai waye kuma hasali ka'idar da ya kamata mu ɗauka duk mutumin da ya yi idan bai yi aiki ba da karfin tsiya mu tsaya sai mutum kuɗe shi in ba aiki ya mana ba to tunda ba gadan gidansu ba ne babu dalilin da zai sake cewa zai sake tsayawa takara idan ya fito da kayayyakin ku janye sa saqahu ilaikum arzikin Allah ne ya kawo maku Don haka ka ja kai abin da ya dace amma mun gaji da gafara sa mun kasa ganin kaho kullum a ce gafara gafara mai na sani ban ganta ba muna fahimta to muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya mana taimako akwai wani bawan Allah da ya ce in sanar da mutane sun yi wasu sun yi participating a cikin abin da yake ya shafi kayan sarki kamar navy da sauransu to akan kira wa in kana wannan magana cikin khutba ya kamata sanar saboda population din ya fi yawa akan kira su za a gaya maka data in ka yadda suke haka suke sai daga baya a zo a yi requesting kuɗi a ce to ana son ka ba da dubu ɗari uku wannan abu za a ɗanyi clearing wasu hanyoyi domin ka samu ka samu wannan offer din da kai apply to wannan M419 ne tsagwaro duk wanda aka kira yayi yi ƙoƙari ya samu access da mutanen in ya kama su ya haɗa su da ICPC ko EFCC mayaudara ne sannan abu na biyu akwai abin da na ina bincikensa an kawo mani ƙorafi akan cewa wai 'yan sanda gwamnati ta cire musu dubu biyar biyar da ɗari biyar a wannan wata na dole wanda ba su san menene dalilin da ya sa aka cire wannan dukiya ba to za mu bincika mu ga in ya zamana haka din ne to da mu da su za mu yi addu'a tunda bakinmu yana kulle za mu yi addu'a ba ta alkhairi ba sannan abu uku na uku to jama'a yau ta garbe cika ba za a sake kewayawa a sake komawa ku ɗauki robobi mala ya haka muke mu anan insha Allah saboda muna kwaɗayin kai ma ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakon addini malam bai san kuɗin ka amma ka baiwa Allah shi ya nemi ranci abu na uku an ce eh, wasu mutane sun kawo mani korafi cewa an yi terminating appointment ɗinsu yau kusan shekara ɗaya da wata bakwai ba su da salari a wannan jiha ta kaduna to shi ma ina nan ina bincike in Allah ya sa ne compiling data. to za mu hau daga CNN za mu faɗi abin da ya dace mu faɗa eh duk mutumin da ya rike mana ƙarfi ya rike mana haƙƙi wanda yake tunanin yana da ƙarfi shi to akwai wani ƙarfi da ya daren masa amma ba za mu riga mu bara ba tukunna sai mun binciki yadda abubuwan suke mun bincika sai mu bara gaba daya abu na karshe kafin mu bude fili cikin tambayoyi a masallaci akwai CD da aka fitar na tafsiri na wannan da ake ciki kafin a ida waɗanda suke da bukata yana wurin yan agaji sai su neme su ina ji an ce 200 ne ake saidawa sai a same su a waje sai tambaya cikin masallaci jama'a kada mu kasa gwiwa ba wannan na biyu kenan muka yi muna da sauran kashi hudu da zamu nemi taimako wurin Allah sannan wurin ku in ya zama da mun fara tata ta tun yanzu ya za a yi kira kada mai kasa a gwiwa gobe muna da break jibin Allah kai mu litinin ko to kowa sai karkato ya zo da nauyi karatun nan Allah da muna so bai yiwuwa ba mu da hujjan da za mu gaya wa Allah a wayi gari ana zagin manzon Allah da sahabbai kai mai da'awan sunna ka ce wai ba za ka iya bada kuɗin ka ka taimaka a sa wannan kasa rediyo ba wallahi in muka yi haka Allah sai ya tambaye mu shi yasa dole ne za mu yi wannan wannan kada mu kasa a gwiwa wannan slot biyu kenan saura slot hudu za mu yi kuma Allah yadda gidan rediyon da za mu in ma nagarta ne in ma alheri ne ko me ake ciki akan mimbari za mu sanar mu ce to lokaci kaza za a sanya karatun kaza yan uwa kuɗin da kuka tara ku dinga sauraron wannan karatu za mu yi wannan bayani insha Allah na'am alaikum salam ba na jinka sosai na yawan buɗe masallatai babu wani hikima a ciki yana kawo hasali ma yana kawo rarrabuwan kai idan akwai masallaci wanda mutane za su to bai dace a ce kuma an kirkiri wani ba eh, amma mu namu nan abin da sa muka yi tunanin buɗewa saboda wuri ya yi ma mutane karanci kuma population ya yi yawa shi yasa kwamitin muka zauna muka ga cewa ya dace a fara sallar idi a wannan masallaci na'am alaikum salam magana kabari eh gaskiya ne eh kabari akwai azaban kabari qur'ani da hadisi duka sun tabbatar da wannan eh, qur'ani ya tabbatar da cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara aka nutsar da su aka shigar da su wuta malamai suka ce ita ce kabari sannan hadisi ya nuna cewa akwai nau'i na mutane waɗanda yake kafirai wanda ƙasa za ta haɗe su sai dama ta koma hagu hagu ta koma dama to wanda zai sha daga cikin wannan shine mutumin da zai mutu da tsoron Allah da tauhidi sannan kuma ya kasance yana istibra'i daga bawalinsa ma'ana in yayi bawali ya tabbata cewa yayi tsarki ya tsane na'am alaikum eh aqida a duk mutumin da yace ya halatta a wuri mahaifiyarsa ai wannan ai ya karanta alqur'ani dan qur'ani yace hurrimat alaikum ummahatukum da su aka fara an harat an haramta muku auren mahaifanku mata shi sai ya halatta to me hukuncin wanda ya halatta haram ba kuma ne an samu mal to kaga wannan ba musulmi bane na'am sai wannan bangara tambaya ta karshe na azkar na bude baki addu'an da zai mutum zai shi ne zai ce Allahumma zahaba zama'u wa tallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah na'am na'am na'am an kai a bayyana babu laifi in kuma ka asarta babu ne, insha Allah subhanaka allahumma yi haƙuri lokaci ya wuce sosai subhanaka allahumma wa